بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوب لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين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 babban matsalacin juma'a nan nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na juma'a wanda yau 24 ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 wanda kuma ya dace da 13 ga watan uku da 2026 muna cikin suratul waqi'a sura ta 56 a jerin surorin alqur'ani daga suratul fatiha jiya mun kammala aya ta 73 a 74 yau gashi mun tashi aya ta 75 Allah subhanahu wata'ala ta'ala ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa da mafaɗan taurari wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim kuma tabbas wannan rantsuwa ce mai girma da kuna ganewa innahu laqur'anun karim tabbas shi abun karantawa ne mai daraja fi kitabin maknun yana cikin wani littafi tsararre la yamassuhu illa al-mutahharun ba mai shafarsa sai waɗanda aka tsarkake tanzilun min rabbil alamin saukarwa ce daga ubangijin halitta afa bi hadal hadisi antum mudhinun yanzu wannan zancen ne kuke karyatawa wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun kuke sanya godiyar ni'imar Allah akan ku shine ku dinga karyatawa to Allah subhanahu ta'ala <clears throat> ya jero wannan ayoyi domin bayanin matsayin alkur'ani da darajarsa da kuma irin gatan da Allah ya mana na wahayin alkur'ani zuwa ga annabinmu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama nan aka soma da cewa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wannan la takan shigo a cikin waɗansu jimloli ko kalmomi amma kuma ba don ta kore aka kawo ta ba an kawo ta domin ta ƙarfafa ma'ana yanzu kun ga akwai surori aƙalla mu ce guda biyu an buɗe su da la'uƙusimu la'uƙusimu biyau milkiyama ta gama anansa uƙusimu ba cewa ba zan rantse ba sannan la uqsimu bi hadha albalad shi ma kaga ana nufin ina rantsuwa da wannan gari ba ana nufin cewa ba zan rantse ba fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum kaga kenan fa wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka to wannan na farko yana nuna mana abinda mun sha maimaitawa Allah yana da iko ya rantse da abin da ya ga dama a cikin halittunsa sai dai su bayi su ne ba su da hurumin su rantse da komai sai dai Allah subhanahu wata'ala man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai yi rantsuwa to da Allah zai rantse ko kuma ya shiru shi yasa ibn Abbas ne ko ibn Mas'ud ɗaya daga cikin su yake cewa ni mutum ya rantse mun da Allah a kan ƙarya to ya ce mun wanda ya rantse da wani Allah a kan gaskiya Ya ce domin wanda ya rantse da Allah a kan ƙarya ya gamsu ba wanda za a rantse da shi sai Allah duk da cewa abin da ya ba daidai ba ne, to amma dai rantsuwar a mahallinta ta faɗa. sakamakon kuma wanda zai rantse da wani Allah to kaga wannan ya ɗauki wata sifa ta Allah ya ba wani Allah saboda ka ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da annabi ballantana kabarin mahaifi ballantana rawanin hakimi ko rawanin sarki ko rawanin liman ba a rantsuwa da kowane rawani ko wanda za ka ji ya ce shi ya rantsi da kwaran kwatsa wani shi ya rantsi da bakar gan to taimaka yi me saboda haka duk wannan abubuwan ba a rantsuwa da su Allah ake rantsewa da shi ko sunansa ko sifarsa yanzu in ka ce ka rantse da alkur'ani to ba ka nufin fada takaddun takaddun ba da su aka rantse ba tunda ita takadda a bar halitta ce a duniya aka ƙera ta ma'ana da suka ƙunsa na zancen Allah da shi aka rantse da abinda yasa kuke ganin a kotuna ana samun ƙur'ani rubutun hannu irin katon nan mhm. a yi masa irin gidan nan na gashin buzurwar akuya a samu katon faifai to don ya zama barazana ga mai laifi hasa shi gama garin mutane in ya ga wannan tim a sai to ya alwala ya dafa kuma kusa da mimbarin juma'a kuma ranar juma'a bayan la'asar to zai ji gaskiya in dai karya yake ya tabo akwai matsala to sai ka ga yayi baya baya to amma ka ba shi irin na hannun mai masallaci sai ta ai ba komai zai rantsi kuma duk qur'ani ne don da abinda sau kunsa duk da zancen Allah ne subhanahu wa ta'ala to almuhim ba a yin rantsuwa sai da Allah shi kadai shi kuma Allah ya samu ya rantsi da abin da ya ga dama a cikin halittunsa kuma duk abin da kuka ga Allah ya rantsi da shi wannan abin yana da girman daraja yana da wa'insu sirrance-sirrancen da Allah kadai ya sani Allah baya rantsuwa daga magarin abuwan da baya da matsayi a wajensa to anan sai ce fala simu bi mawaƙi nujum al almawaƙi jam'i ne mufradin shi ne al mawqi' ala maf'il shi yasa ma an hamza da kisa'i da kalaful ashir fala simu bi in nujum su haka suke karantawa mawqi mufradi ne mawaqi kuma ainihin jam'i ne to me ake nufi da mawaqi'un nujum to anan shine malamai suka yi sabani dangane da fayyace ma'anarsa wasu suka ce mawaqi'un nujum ana nufin wuraren da aka saukar da alqur'ani ko kuma ka ce lokutan da aka saukar da alqur'ani domin duk abin da ya zo a larabci a bisa awon maf'il to yana nuna wuri yana nuna lokaci in amma abin da ya zo maf'al to shi wannan wuri kada yake nuna ban da lokaci to kun ga shi al-mawqi'u ala al-maf'ilu zai nuna lokaci zai nuna wuri to idan mun ce ana nufin lokutan saukar da alkur'ani ko kuma wuraren da aka saukar da alkur'ani to wannan yana daɗa nuna mana babban matsayin alkur'ani ta yadda Allah ya yi rantsuwa da lokacin saukar da shi da kuma inda aka saukar da shi domin shi annujum shi ne abin da ya zumo kaɗan-kaɗan guntu-guntu yanzu a ce wato an ba wa ne bashi wa saufa yusaddirin nujuman wato zai biya bashi da guntu-guntu larabawa suna ambatan wata a matsayin tauraro wata yanzu in ya kama ya faɗi za a ce wata ɗaya wani ya tsaya ya faɗi shi ma wata biyu kenan to wannan suna kiransu ainihin annuju wato wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi to shi ya sanya ma duk wani abin da ya zamo ba lokaci ɗaya ba sai su ce wa ka'a kaza muna wato kaza ya faru da guntu guntu to alqur'ani ba lokaci ɗaya ka saukar da shi ba an saukar da alqur'ani a cikin shekaru 23 to kenan annujum shine lokuta na saukar da alkur'ani daga lokaci zuwa lokaci daga lokaci zuwa lokaci sannan kuma wuraren da aka saukar da alkur'ani shine makka da madina to in muka ɗauki wannan fassarar yan uwa yana nuna mana daraja alkur'ani ta yadda Allah ya yi rantsuwa da lokacin saukar da shi ko kuma wurin saukar da shi ko dubbin domin za mu ga cewa ƙasashe da yankuna duk halittar Allah ne Ku amma Allah ya fifita Makka da Madina saboda darajar saukar da Alƙur'ani a cikinsu. Sannan za mu ga cewa za zamuna dunna Allah ne Ku amma Allah ya fifita daren Lailatul da shi ne aka saukar da Alƙur'ani a dunkule daga saman nan ta kusa ya zuwa Baitul Izza sannan Allah subhanahu wata'ala yana da maganganu ko zantuttuka ko kalmomi da ya baiwa annabawa a taura ga baki ɗayan zancen Allah ce linjila ga baki ɗaya zancen Allah ta kanan zabur amma ba su samu daraja ba irin ta Alƙur'ani. sannan duk annaba wanda Allah ya aiko babu wanda ya samu daraja irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma kun ga shi aka baiwa Alƙur'ani. to sai malamai suka ce to wannan ya duk abin da ya samu alaka da Alƙur'ani. to kuma zai yi ma komai fintinkau makka da madina sun fi sauran wurare saboda alaƙa su da alƙur'ani manzo alaihi salam ya fi kowa a cikin halittun Allah saboda alaƙarsa da alƙur'ani to sannan su kansu ma'abota alƙur'ani kuma su ne zaɓaɓɓun halittun Allah shi yasa maki alaihi salam yake cewa inna lillahi ahlihi wa ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu cewa Allah yana da wata jama'a ta musamman kuma jama'ar Allah ta musamman su ne keɓantattun Allah su ne ma'abota alƙur'ani wannan zai nuna cewa bai kamata a samu ma'abotan alƙur'ani mutumin wofi ba bai kamata Allah ya baka alƙur'ani ka banzatar da kanka ba bai kamata Allah ya baka alƙur'ani a same ka makaryaci mayaudari maha'inci mai cin amana mai halin tir da Allah wadai wannan mutunce ni'imar da Allah ya maka ne yadda Allah ya baka mafificin littafi wai kokari ka zamo daga cikin mafificin mutane a ban wannan shine abin da ake sa ran duk ma'abutin alqur'ani zai iya kasancewa to saboda haka anan a wannan fassaran ana nuna mana darajar alqur'ani hatta lokacin saukar da shi ko kuma wurin saukar da shi ya zamo abin da Allah subhanahu wataala ya bashi kima ta musamman ma'ana ta biyu mawaƙi'un nujum shine mafaɗan taurari kada ku manta mun ce da rana da wata da taurari duk gaba kiɗe za ka iya ambata su a matsayin annujum ana ambata su gaba kiɗe annujum ko sai ya zamo kenan da mafaɗar rana da mafaɗar wata da mafaɗar duka sauran taurari da kuma su, to Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da wannan wuraren kenan kamar an ce Allah ya rantse ma da duniya ga baki daya domin mafadai ga baki ɗaya yammaci suke mafitai ga baki ɗaya yammaci suke to in ka ce gabas da yamma gaba ɗaya ka ce duniya bi akmaliha to kamar a ce duk Allah ya rantse da waɗannan wato ainihin abubuwa malamai suka ce fitar taurari da kuma shigar su ba ƙaramin al'amari ba ne wani abu ne wanda mu kawai muna ganin shi na yau da kullum shi yasa baya ba mu wani mamaki wa illa da a ce wani abu ne tashin farko ka fara gani ba za ka daɗe kana mamaki yanzu misali da za a ce yanzu yadda muke zaunan nan a fili muke kawai sai aka ga mota ko keke ya yi sama shi kaɗai sai a buɗe baki ita kallo la ku duba mota ta yi sama ita kaɗai to da za ta tashi goben za ta a shekarar shi kenan mata daina zama wani abin burgewa saboda an gani an gani har ma ba a mamaki to haka nan tafiyar ranan nan da wata da taurari ba karamin abin mamaki ba ne ku duba yadda suke tafiya ba za ka ji wata ƙara ba ba za ka ji wata girgiza ba kuma sannan tafiya ta yi kima kamar yadda sha faɗa mana ka duba yanzu muna cikin wuni ba mu ji wata ƙara lokacin da rana za ta fito ba haka nan ba za mu ji wata ƙara lokacin faɗuwarta ba sannan Allah ya yi mana sutura ya zama fitowar a hankali faɗawar a hankali saboda a ba mu tazara in kana nesa ƙila abin hawan ka ba fitila ko kuma kana jeji kai sauri kafin rana ta faɗi kai so gida da a ce faɗuwar rana irin ɗauke wutan lantarki ne wani irin tashin hankali ne ba za a shiga ba kuma a ce fitowar rana irin kawo wutan lantarki wata irin kunya ce ba za a ji ba domin ana cikin duhu mutane sun sake suna abin da ba daidai ba wani daga shi sai malum malum daga jeren wando wani daga shi ainihin sai doguwar riga daga jeren wando kuma ya je inda ake jin kunyarsa wani ya je wani wuri inda ba zai je da rana ba saboda ya ido ba ganin sa wara kawai sai a ga haske kaga kawai sai mutum ya rufe inda zai fata to amma Allah duk sai ya fitirce mu ya zama a hankali a hankali a hankali haske zai zo a hankali a hankali a hankali duhu zai zo wannan ni'ima ce Allah subhanahu wata'ala ya mana kuma da ana ɗauke haske dandanan wallahi a sakan ɗaya rayukan da za a rasa Allah kaɗai sai iyaka wannan mai mota ya danno a guje wannan mai babur ya danno a guje wannan ya taho a guje wannan dum sai aka rufe me kake ji zai faru a cikin sakan ɗaya wallahi rayukan da za a rasa Allah kaɗai san iyakar su to amma Allah sai mana ni'ima ya zamo abun a cikin hikima ashe yanzu wannan ba zai zamo abin da za a rantse da shi ba zai zamo abin da za a rantse da shi Allah ya rantsuwa da shi saboda abin da yake ɗauke da shi na hikimomi da kuma lutufin da Allah ya mana a cikin sa to wasu malamai suka ce wannan shine abin da ake nufi wato mawaqi'in nujum sai yace wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim wato kamar yadda muka sha faɗa alƙur'ani yana cike da hikimomi da salon zance da tsarin zancen da ba zancen da ya ƙunshi wannan yanzu nan za ku ga wani abubuwa ne guda uku aka shigo da wancan a cikin wancan kuma aka shigo da wancan a cikin wancan yanzu kun ga takadirin jerin karatu. da aka ce fala uqsimu bi in nujum kun ga akwai al simu." akwai almuqsamu bihi akwai almuqsamu alaihi mai rantsuwa da abin da aka rantse da shi da kuma abin da aka rantse saboda shi haka ne ko to nan da aka ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum nan akwai alqasamu wal muqsimu sannan wal muqsamu bihi da rantsuwar da wanda ya yi rantsuwar da abin da aka rantse da shi mai rage abin da aka rantse saboda shi to kun ga ƙadirin da sai a ce fala mu bi mawaƙi in in na innahu ƙur'anun kare. ina rantsuwa da mafaɗan taurari lallai wannan abin karantawa ne mai daraja to amma kuma sai aka shigo da jumla ba. da aka ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum to kafin a zo a ambaci abin da aka rantse da shi sai aka ce wa innahu laqasamun wannan qasamun din ina sifar sa azimu kuma sai a kawo lauta alamuna kuma tsakani Allah sa kuna fahimta aka samu jumla utara ba kuma sai ka wani itirazi a cikin wani itirazin kuma misali yanzu da Hausa ka ce wani idan an tashi daga karatun nan ko da yake da ina jin nagari ai akwai abin da kake so ka faɗa sai ka shigo da duk ina sai abin nan abin da ya kamata ka ce idan an tashi daga karatun nan za ka raka ni unguwa to sai ka ce wani idan an tashi daga karatun nan duk da cewa dai na gaji wannan duk da cewa na gaji idan ka cire ta to in ka faɗi jawabin magana ta cika wani idan muka tashi da karatun nan za ka raka ni unguwa to nan cewa duk da cewa na gaji jimla ce mu wutar ba to sai ka ce duk da cewa na gaji sakamakon zaman da ne a masallaci kaga jimla mu wutar ba a cikin mu wutar ba kuma kafin a wancan jawabin to shine abin da aka yi misali a nan ina fata kun fahimta to shine Allah subhanahu wataala sai ke cewa wa innahu wannan hudin zuwa ga me yake komawa zuwa ga al-muqsamu bihi abinda aka yi rantsuwa da shi wa innahu kenan al-qasamu wa innahu laqasamun ay wa innal qasama laqasamun wannan rantsuwa rantsuwa ce fa ko kuma wa innahu laqasamun azim wannan rantsuwa ce fa babba to sai aka shigo da lauta alamuna a tsakani a nan kafin a kawo jawabin rantsuwa don a nuna mana mahimmanci ita kanta rantsuwar wa hu innahu laqasamun azimun lauta alamuna wannan rantsuwa ce mai girma da a ce kuna ganewa kun ga da a ce kuna ganewa jimla sai mu ba. to Allah sai ki ta wa innahu laqasamun lallai wannan rantsuwa ce azimun mai girman gaske lauta alamuna da a ce kuna fahimtar abin da ake yi a nan malamai suka ce domin ka tara hankali tsaf ka ji menene almukusamu alaihi Kamar ka ce wani ina maka rantsuwa kuma wannan rantsuwa fa ina ga maka ba ta wasa ba ce akan abin da zan faɗa ba to kaga yanzu zai kasa kuna ji me kake so ka faɗa masa saboda ka jinjina nauyin rantsuwar kanta to shi yasa sai aka ce wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim to ina jawabul qasmi ko kuma muqsamu alaihi shine innahu laqur'anun karim abinda Allah yake mana rantsuwa a kansa to mu kunne mu ji innahu lallai almaqru'un nan abun karanta wannan la qur'anun karim kuga wa innahu la aka kawo nunu tawkid sannan aka kawo kuma rantsuwar la qur'anun karim wallahi abun karantawa ne mai girman gaske abun karantawa ne mai tarin daraja ko Allah bai yaba alƙur'ani a wani wuri ba sai iya wannan ta ishi alƙur'ani innahu na ƙur'anun karim tabbas shi wallahi abun karantawa ne mai daraja to idan ka kaga yadda malamai suka saki alƙaluma suka dunga bayani a kan daraja alƙur'ani da matsayinsa za ka sha mamaki da aka ce karim shi kalma ta alkarim a wajen larabawa na farko abinda ya zamo shi kansa mai ya darga shi sa daga cikin alkarim akwai sunayen Allah alkarim wato suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala daga cikin sunayensa akwai alkarim to sannan alkarim wanda albarkarsa ba za ta iya lissafuwa ba fa'idarsa ba za a iya ƙididdige ta ba alƙur'ani darajarsa ta wuce duk abin da ɗan adam yake iya zato saboda alƙur'ani na farko zancen Allah ne kuma fadlu kalamin lahi ala kalami zairihi, ka fadlin lahi ala kalƙihi bambanci da fikon zancen Allah akan wani zance wanda ba na Allah ba to kaman fifikon Allah da kansa akan halittunsa fikon zai iya lissafuwa ba zai iya lissafuwa ba ba zai iya ƙididdiguwa ba ba za ka iya hararo wannan ainihin fikon ba fikon ya wuce abin da za ka ce tsakanin sama da ƙasa to Allah sai ke cewa hula ƙur'anun karim shi alqur'ani ne abun karantawa ne mai daraja darajarsa ta farko cewa zancen Allah ne subhanahu wata'ala duk abin da ya samu alaka da Allah ka wannan abu mai daraja ne abu na biyu alƙur'ani shi ne yake ɗauke da rayuwanmu ka cokan ta zahira da kuma ainihin ta duniya ƙur'anin nan duk abin da muke bukata na addininmu yana cikin alƙur'ani sai dai ƙarin bayanin da sunan ma'aiki alaihi salam za ta yi mana domin alƙur'ani ya zo da waɗansu kulliya akwai abin da alƙur'ani ya ambata a jimlace sunan ma'aiki alaihi salam ta fayyace mana an ce mana aqimu salata ya za mu tsayar da sallaba ba mu sani ba ma'aiki alaihi shi aka tsora ma nauyi wa anzalna zikira, dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila Wani wa mai yatafakkarun saboda ka sunnar ma'aiki in ta tafayyace mana ga lokacin azahar ga lokacin la'asar ga magariba ga isha'i ga ma sunan sallolin ga adadin raka'o'insu ga wanda ake bayyana karatu ga wanda ake ɓoye karatu ga wanda ake bayyana wasu wani ɓangare a ɓoye wani ɓangare duk alƙur'ani bai mana wannan tafsirin ba to amma me shi yazo da wannan kulliya ta aqimu salata haka nan wa'atu zakata me za a bayar kuma a cikin me a cikin wani nau'i na dukiya kuma idan ya kai wani ainihin adadi kuma suwa za a ba kaga wannan shi ma kuma Allah ya ambaci asrafu samaniya dangogi takwas maki al-islam yi bayanin wato ainihin ansab abubuwa wanda za a bada zaka a cikinsu. ma'ana dai alqur'ani shine littafi mai daraja ta yadda shine littafin mu na addini shine littafin mu na tsira shi yasa Allah ya gorantawa larabawa musamman sahabbai yace laqad manna Allahu alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويؤلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah ke cewa yayi katafariyar baiwa wadda ba za ta iya lissafuwa ba. Ga muminai lamba farko su ne sahabbai. Wata irin baiwa ce wannan na shafi muku almannu ta fi al'atsa ko alhiba. Almannu ita ce kyautar da baka isa ka gode ba. Sai dai ka ce ka tuba. Dan ba na biyu zo na zai zo kana ɗan gayar ka gayar da kake na ƙila baka taɓa ƙirga dubu ɗari ba sai wani ya zo ya baka miliyan dubu yanzu Na ka yi ta Allah saka da kai sai da kala ta ƙwalla kada ta shafi hawaye kada ta kato ba ai abin ya wuce ka ce kana abin nan akwai abin da Allah zai yi maka kai ka san bakin ka ba zai iya ba Allah haƙƙin godiya ba to wannan yana daga cikin sa shi yasa Allah ya mutu wannan baiwar domin ya aiko musu manzo ɗan cikinsu don ya karanta musu ayoyin Allah ya bayyana musu hukunce-hukuncen Allah kuma ya tsarkake su daga dukkan wani datti na jahiliya na shirka na dukkan abin da ba daidai ba alƙur'ani shi ne yake tsabtace komai larabawa an same su a cikin jahiliya da dauɗa zamantakewa mai ƙazanta a cikin 'yan lokuta alƙur'ani ya wanke su tas suka zama su ne khaira ummatin ukhrijat lin nasi kuma duk alkur'ani ne yi wannan to sannan daga cikin karimcin alkur'ani ba ka da wani abin da za ka karanta ka samu lada irin alkur'ani in ka ce yanzu bismillahir rahmanir rahim kana da lada 190 me za ka yi na neman lada a cikin wannan abin da bai kai sakan uku ko hudu ba a ce ka samu wannan karatun alkur'ani ibada ne lada ne sannan karatun alkur'ani yana daga cikin abin da yake saita zukata yake tsabtace zukata yake baiwa zukata natsuwa kai sannan ma ya baka lafiyar jiki sama da yadda kake zato malamai suka ce in ka ganka kana karatun qur'ani kana da karancin lafiyar jiki to wallahi da ba ka karanta alkur'ani ba a san inda za a tsinto ka ba albarkacin karatun ne ma ka samu kanka a haka shi sa malamai suka ittifaki wanda suka fi kowa lafiya su ne wanda suke kiyamun lairi da alkur'ani duk wanda suke karatun alkur'ani a cikin tsallolin dare to su ne mafiya ingantacciyar lafiya a cikin bayan Allah Allah ka saka mu a cikin su to saboda haka alkur'ani in kace ka yi bayani akan faralolinsa ba zai iya lissafuwa ba sannan daga cikin karimcin alkur'ani babu wani ilimi da za ka yi shi ƙanƙanin lokaci Allah ya sama da kai sai Alƙur'ani haka ne ko ba haka bane yanzu ya zaga sunan yan musabaka wani ma bai cike shekara ashirin ba ya zo yayi yi musabaka duniya ta san shi kafin kai fikihun da za a san ka sai ka so mu furfura kafin kai lugar da za a san ka sai ka so mu farin gashi kafin kai wani ilimi ba alkur'ani ba a ce ka fice wala sai kayi kamar kana yi to amma alkur'ani shine dandanan sai ga Allah yayi ɗan adam kowa ya san shi sai alkur'ani to alƙur'ani karimun ne sannan albarkatunsa kamar na faɗa ba za su lissafi ba kuma wallahi baka da wata bukata a rayuwa da za ka tunkare ta da alƙur'ani ga dangadan Fati wallahi sai kaga biyan bukatar Allah sai Allah ya biya maka bukata sai dai ka zama kana mai rauni ka kasa ko kuma kila an kusa ka cewa kai kai dai ka gajiya ka ji shiru to shi kenan sai a fasa kyale ka amma in dai za ka daure ka yi to za ka ga abin da baka zato Allah zai maka to saboda haka dai Allah da kansa sai ce innahu na qur'anun karim wannan abun karantawa ne mai tarin daraja mai albarka fi kitabin maknun yana cikin wani littafi tsararre wanne ne kitabun maknun ko alkitabul maknun malaman tafsiri sun yi saɓani wasu suka ce ana nufin allahul mafur suka ce domin Allah ya ce bal huwa qur'anun majid fi lauhin mafur to kenan nan da aka ce fi kitabin makanun kenan Alƙur'ani yana can rubuta a cikin allahul to kuma ya zamo makanun an ɓoye shi an alkinta shi ta yadda duk wani kaskantacce ba zai iya kaiwa gare shi ba wasu suka ce a'a ba launin mafuz ake nufi ba ana nufin yana cikin takaddun da Allah yake baiwa mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fi sufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci alqur'ani yake cewa yana cikin littattafai masu daraja marfu'atin masu maɗaukakiyar daraja mutahara wanda aka tsarkake su bi aidi kafara suna hannun jakadun Allah zaɓaɓɓun mala'iku to sai wasu malamai suka ce to kenan ana nufin shi alƙur'anin nan da aka ce fi kitabin makanun yana cikin wa'intan takaddu da Allah ya bai wa ainihin wa'intan mala'iku to ya aka yi zamo makanun a nan domin matsayin mala'ikun ya wuce wani shaidani ya tare su ko ya kai masu bara ya taya cewa ko zai iya kwace wani abu ya ƙara ko ya rage na faɗa mana lokacin da za a yi wahayi ga mala'ika jibrilu irin yadda sama kanta suke samun kanta da yadda mala'ikun sammai suke samun kawunansu lokacin da za a furta wahayi zuwa ainihin ga mala'ika jibrilu mun yi wannan bayanin a baya to saboda haka kenan alƙur'ani ya samu tsaron da ba tunanin wani shekani ko wani kangararren aljani ya je ya sato inda yake rubuce ya rage abin da yake so ya rage ko ya ƙara abin da yake so ya ƙara ba zai taɓa yiwa ba wasu malamai suka ce sababin saukar da wannan ayar saboda a mai da martani ga mashirakan ƙurai shawa da suke rudan mabiyansu suna ta ai wannan ƙur'anin da yake ce muku wai zancen Allah ne shedanu ne fa suke kawo masa shi shedanu ne suka harhaɗa suke koya masa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un Allah ya ce ba shedanu ne suka saukar da shi ba kuma ba zai taɓa yiwuwa ba kuma matsayin ƙur'ani bai kamata ma a ce wai shaytan ne ko kada shi ba zai taba yiwa ba innahum an istamila ma'zulun kai inda ma ake furta alqur'anin su an nesanta su can an yi waje da su ai kun ga kafin a fara wahayin alqur'ani shaydanu suna hawa sama wannan ya taka wannan wannan ya taka wannan su dinga sauraro maganganun mala'iku to dab da soma wahayi ga manzo alaihi salam sai da aka yi kiliyarin ɗin sama ga baki ɗayanta duk wani shaidani da zai nufin ya je sai a wurwuro masa wani bakin wuta na tauraro ya ƙone shi to shi ya sanya lokacin da wannan abin ya faru sai suka rarraba kawunansu suka ce to duk da wannan abin da yake faruwa tabbas akwai abin da ya faru suka ce wa inna kunna na min ha maƙa'idan lissam faman yastami al'ana yajid lahu shihaban rasada suka ce da ai mu mun kasance muna zauna wa'in su mazaunai muna sauraron abinda mala'iku suke faɗa to amma duk wanda zai gwada wannan sauraron a halin yanzu to zai samu wani bakin wuta wanda yake dafa sai kone shi ma'ana daga soma wahayin alkur'ani suka san duniya ta canza ba irin ta da bace to wannan kaga ya karyata maganan shawa da suke cewa ainihin shedanu ne so kawo alkur'ani to shi yasa Allah sai ce fi kitabin maknun yana cikin wani littafi tsararre alkintatte la yamassuhu illa almutahharun babu wanda yake taba shi sai wa'anda aka tsarkake to wannan ayar malamai sun kai sun kawo a wajen fayyace ta na farko wannan hu din zuwa ga me yake komawa kun ga an ce innahu na qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al ga al'adan larabci ko ma zancenmu na yau da kullum wakilin suna yana komawa zuwa ga akarabul mazkur shine abu na kusa in ba ku gane misalin ba yanzu sai ka ce da Musa da Isa da Abubakar sun shigo ɗazu sai na ba shi naira dubu shiwa ka ce da Musa da Isa da Ibrahim ka ce sai na ba shi naira dubu a hankalce wa ake zaton kaba ba naira dubu shi ibrahim tunda shi ne na ƙarshe da ka ce na ba su an san suka ba amma ka ce ɗazu da musa da isa da ibrahim suka zo sai ka ce sai na yi hannu da shi shiwa shi na ƙarshen an gane ku to nan da aka ce innahu la qur'anun kaga an ambata sunan alqur'ani na qur'anun karfi kitabin wanne ne zuwa ƙarshe kitab fi kitabin makanon la ya hu to hutun sai koma wajen ne zuwa ga kitabin ɗin tun da ambatan alkurani sai da ya wuce sannan kitabin ya biyo baya to sai wasu suka ce wannan huɗun ba alkur'anin ake nufi ba ana nufi shi allahul mahafun la ya hu illar almutahharun suka ce kuma abinda ya karfafa wannan maganar saboda a larabci akwai bambanci tsakanin almutahharuna da almutatahhiruna almutahharuna waɗanda aka tsarkake almutatahhiruna wanda suka yi tsarki to yanzu su mala'iku wanda suka yi tsarki ne ko wanda aka tsarkake wa'anda aka tsarkake kaga Allah ya ce inna Allah yuhibbu at wa yuhibbul mutatahhi mutatahhi kaga ba sai mutahha mutatahhirin Allah yana san masu tuba kun masu tsarkaka kaga kenan wanda suke tsarki su da kansu to nan da aka ce la yamassuhu illa almutahharuna babu wanda ya isa ya kai ga lawan mafuz sai wanda aka tsarkake su ne mala'iku saboda su Allah ya tsarkake su daga dukkan kowace irin dauda ba sa ma Allah shirka ba sa ma Allah duk wani abu duk wata kazanta ta sabo to mala'iku ba santa ba duk wani abin da ya amsa sunan da ne to mala'ika bai san wannan ba tunda Allah ya musu shaida la asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun me yake daudatar da dan adam saban Allah to su ba sa saban balanta na su sami wata dauda kenan ashe sun zamo me mutahharuna ashe su tsakakku ne to sai malamai da yawa suka ce wannan ana nufin shi lauhul mahfuz ba wanda zai taba shi sai masu tsarki sune wa sune mala'iku in ma mun ɗauki ma'anar cewa wancan fi suhufin mukarrama suhuf shine takaddun da aka rubuta alqur'ani wanda Allah ya martaba masu daraja to sai ya zama su ma la yamassuhu illa mutahharun ba wanda yake taɓa wannan takaddun sai mala'iku da aka tsarkake an gane ko ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu sai wasu malamai suka ce a'a wannan hudin alƙur'ani ake nufi suka ce alƙur'ani ake nufi to me yasa kuka ɗauke shi shi lamirin daga aqrabul mazkur suka ce to ai shi lamiri yakan zo ma a abinda ba ambata ba gaba daya yanzu da ka ce faƙala inni ya ahbabtu hubbal khairi an zikiri rabbi hatta tawarat bil hijab tawarat akwai hiya dan akwai hiya shi sa aka ce rudduha to wannan hadin wakilin sunan waye rana an ambaci rana a cikin ayoyin ba ambace ta ba suka ce to yanzu ga ma wakilin sunan an ambata ba amma ambaci ma abocin sunan ba to me abin mamaki kuma dan an ambaci wakilin suna ba ga aqrabul mazkur ba saboda haka kenan alqur'ani ake nufi to idan alqur'ani ake nufi da aka ce la yamassuhu illa almutahharuna to zuwa ne ne almutahharuna to nan ne aka ambaci maganganu akalla wajen hudu na farko suka ce almutahharuna shine ba wanda zai taba alqur'ani sai musulmi domin su musulmi su ne tsarkakakku daga yi ma Allah shirka sai muminai saboda Allah ya ce ya ayyuhal na amanu innamal na najasun su mushrikai arna kafirai jasa ne to ashe kenan kishiyar su musulmi su ba na jasa ba ne? shi yasa Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda akwai lokacin da ya biyo wani kwararo sai ya hango ma'aiki sarari sallama to sai ya yi dabara ya sauri ya kauce ya bi wani lungun ya ɓace manzo alaihissalam bai gan shi ba to sai bayan an zo majalisi sai ta abu huraira ya na hango ka a wani kwararo kuma sai na rasa inda ka yi sai ta wallahi ya ma'aikin Allah da na hango ka sai na tuno akwai janaba a jikina to wane mutum a zo a yi hannu da ka ya ma'aikin Allah kuma ga janaba sai yake cewa innal mu'min la yanzus sai ce to ai shi mu'mini ba zai zama wani jasa ba ma'ana ko da mun gaisa duk da bakai wanka ba ai ba wata matsala to sai suka ce to kenan da aka ce mutsaharu na musulmi ake nufi kenan ba wanda zai taba alqur'ani sai wa sai musulmi to nan sai ya zama khabarun bi ma'ana al-insha ko kuma al-talab labari ne amma kuma umarni ne kin da aka ba wanda zai taba shi sai tsarkakakku kenan kada wanda ya taba shi sai musulmi an fahimci wannan ma'ana ta biyu wasu kace ce almutsaharu na anan su ne wanda babu janaba a jikinsu su ne wanda babu janaba a tattare da su domin Allah ce wa in kuntum junuban fatsaharu in kun samu janaba to ku je ku yi wanka suka ce to kenan wannan ayat ta nuna mai janaba baya halatta ya taba alqur'ani kenan la yamassuhu ba wanda zai taba shi illa almutatayyir min aljanaba kenan kada wanda ya taba alqur'ani idan akwai janaba tare da shi to sai malamai suka ce to anan bai halatta mutum ya taba alqur'ani da janaba tattare da shi istiqlalan ba taba'an ba in taba'an ne ya halatta mutum ya ɗauka me ake nufi da taba'an sai ya zamo yanzu mutum yana da wani akwati da kaya kuma ƙur'ani na ciki suka ce to idan mutum ya ɗauki akwatin da zimma ya ɗauki akwatinsa ko wata jaka da kaya kuma da alƙur'ani sai mutum ya ɗauki wannan jakar da kayan yana nufin ya ɗauki jakarsa amma kuma yana da janaba ba za a yi masa hukunci ya taɓa alƙur'ani da janaba ba domin yanzu shi niyyar ka ya ɗauka suka ce akwai ƙa'ida cewa ma la ya juzu istiƙilalan ya juzu abinda bai halatta ya ci gashin kansa ba to yana halatta ta fuskan ya shiga wani rububi ya ɓata a rububi ina fata an gane suka ce to wannan ne, amma dai kai mai janaba ba a yadda ka taɓa alƙur'ani ba Allahumma sai dai abin da malamai suka toge suka ce sai dai halin da mutum ya ga alƙur'ani zai tozarsa ko alƙur'ani zai wulakanta to shi kuma wannan babi ne na kamu a kasa zararai ne misali mutum ya ga alƙur'ani zai faɗa cikin kwata ko ya ga alƙur'ani wani wuri inda za a tattaka shi ko ya ga wasu suna neman su wulaƙanta alƙur'ani ko yara ne ƙanana ko wasu wanda suke ainihin faɗararru kuma yana da ikon da zai ƙwace alƙur'ani to anan ya halatta ya kwace alqur'anin koda da janaba domin mutunta alqur'anin matsayinsa ya murtsike cewa kada ka taba shi da janaba ina fata an gane to sai ma'ana ta uku suka ce almutahharuna nan, anan shine masu alwala kada wanda ya taba alqur'ani sai yana da alwala suka ce domin ita ma alwala hadisi ya ambace ta a tsuhuru suka ce domin akwai hadisin abdullahi bin amr ne muke ji ko amr bin as ko kuma abdullahi bin amr hadisin muhira ibn shu'ba bagirtu bin shu'ba wata ran ya ga ma'aiki alaihi salam yana alwala manzo Allah ya wanke hannaye ya wanke fuska ya shafi kai ga hufi a kafafuwansa to ya dauka manzo Allah manta wai sai sauri ya sunkuyo ya cire wa ma'aiki alaihi salam wannan hufin sai ce da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahirataini kyale su ba sai ka kwaɓe domin na saka ƙafafuwa na akwai alwala tare da su kenan wannan hadisi ya ambaci alwala a matsayin at-tuhur to kenan kada wanda ya taba alƙur'ani sai yana da alwala wannan shine ra'ayin malikiya sai dai kawai malikiya suka yi togaciya suka ce Allahumma sai dai idan ya zamo mutumin da yake ta'amuli da alƙur'ani ne yau da kullum domin wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj yanzu malami da yake koyar da alƙur'ani a ce kullum alwala yana tare da ita ko kuma su ɗaliban da suke karatun alƙur'ani a ce ɗalibi ba zai taɓa allo da aka rubuta alƙur'ani ba mu gane kullum fa idan mun ce alƙur'ani ba fa wai ana nufin sai ya zamo cif cif ba akwai masu wata raguwar dabara sai ka ga mutum idan ƙur'ani kamar namu ne irin namu na makaranta allo sai ya cire shafi ɗaya sai sai wai ba shi da alwala tun da an ce ba ɗaukar ƙur'ani yanzu in ya zare takarda ɗaya ya zan ba alƙur'ani ba in jiwa takarda ɗaya sunanta alƙur'ani قل هو الله أحد سننت على القرآن الله الصمد سننت القرآن هو ذاك da takarda ɗaya da takarda biyu da tif sunansu Alƙur'ani, to saboda haka sai malikawa suka ce an yi togaciya ga yara da suke karatun Alƙur'ani. kamar yanzu irin yan tafis ɗinmu za mu sai musu jizi ko ɗan fi biyu ko ɗan fi biyar ko ɗan gizifi goma to haka ba zan yi a wannan yaron kullum sai da alwala ba haka nan malamin da zai ci gaba da koyi da su ba za a ce kullum shi ma sai da alwala ba to sai aka ce to an yi rangwame tun a cikin littafin aka rikon karanta wannan an yi rangwame ga yara masu karatu na yau da kullum ko kuma malaman da suke gyara masu kamar yanzu malami mai darasu da za a kawo aluna ya gyara haka ba za a ci an masa kullum sai yana da alwala ba to sai malakawa suka ce a nan shi shine wanda suka samu cikakken tsarki babu janaba tattare da su sannan kuma suna da alwala to saboda ka su ne za su ɗauki alƙur'ani kun ga maganganu sun kai wajen nawa kenan kusan uku ko hudu an ce sai musulmi an ce sai wanda babu janaba ta tare da shi an ce sai ne an ce sai wanda yake da alwala to wasu suka ce duk ma ba nan aka nufa ba la yamassuhu illa almutahharun babu wanda zai amfana da alqur'ani sai mumini almasu shine alintifa wa nunazzilu min alqur'ani ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الله يتمنى توكد القرآن واند جن قيني كما وركا نيجا مؤمنين القرآن بايا قال مع الظالمين قوم في تابوا توكنا لا يمسه أي لا ينتفئ به ما واند زي amfana da alƙur'ani a karanta masa dokokin Allah ya ji cewa da shi ake ya ji ya zama ya yi nadama akan abin da ya ba daidai ba ya ga cewa zai gyara to ba wanda zai samu wannan sai mumini to za mu iya cewa kamar yadda muka faɗa a baya duk fassarar da ko ku duk ayar da aka yi fassarori daban-daban ba su karo da juna ba za mu iya cewa za a ɗabbaƙa wannan za a iya ɗabbaƙa wannan ƙur'ani mun yi da ba wanda zai amfana da shi sai wanda yake ainihin mutumin kirki sai mai addini sai wanda yake da tsoron Allah a zuciyarsa mutum nawa ne za a karanta masa alƙur'ani ya ga ta bata lokaci yake kai ma rashin yi ne shi sa rashin abin yi ne ma shi sa kake wannan zaman karatu amma inda harka tana ja ake ma ba za a same ka alaba wallahi akwai wanda suke ganin wannan yanzu duk kuɗin nan fa da mu duk ganin rashin aikin yi ne in akwai harka mai ƙwari to kowa ba zai zauna nan ba Allah ya shirya. To wannan shine wato ainihin dan abin da za mu ambata a nan an nuna min lokaci bari mu karanto abin da yake rubuce a nan, sai ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum shi mai tafsiri nan sai ke cewa la hajata an uqsima biha ba sai na rantse da ma'aukan taurari ba litarau qudratana domin ku ga kudurar mu fi asari a cikin gurabunta liwuduhil amri fiha domin bayyana al'amari a cikinta to wannan fassara ce marjuhiya sai ce au la za'ida wannan to shine daidai din ko kuma ita la an ƙara ta ne domin ƙarfa ma'ana ai uqsimu wato ina rantsuwa bi mawaqi'in nujum da ma'aukan taurari mafadan taurari allati tadullu ala azamati Allah ta'ala qudratihi wanda suke nuni zuwa ga girman Allah subhanahu wata'ala da kuma girman kudurarsa innahu ayil qasmu biha wato rantsuwa da wannan na kasamun tabbas wato rantsuwa ce azimun mai girma lau alamun da ake kuna ganewa ai lau kuntum min dawil ilmi da kun kasance masu cikakken ilimi na alimtum izama hadar kasam da kun san girman wannan rantsuwa inna wuce ce ai almatalu alaikum abin nan da ake karanta maku na qur'anun karim abun karatu ne mai daraja fi kitabin yace maktubun wato ai rubutacce ne makanunin wanda yake alkintacce masunin tsararre wa huwal mushafu shine wato wannan abin da aka rubuta shi wancan takaddu da muka ambata aw wani mahfuz ko kuma tsararren allo Na la ta yi ce khabarun bi ma'ana bi ma'anahu nan labari ne a bisa hakikanin ma'ana ana nufin ba wanda zai taba wancan allo sai mala'iku aw khabarun bi ma'anan nahyi ko kuma a'a labari ne amma hani ne la ya masu ba wanda zai taba shi mana kada a taba shi to ya zama labari amma kuma hani ake nufi illal mutahharun sai wanda aka tsarkake yace shine ayil malaika sune malaiku aw allazina tahharu anfusahum ko ko wanda suka tsarkake kansu min kufuri daga kafirci aw al khubuthi ko wanda suka tsarkake kansu daga datti aw min al ahadathi ko kuma daga kare-kare aqwalun malam yace maganganu ne dai wanda malamai suka yi da yawa to za mu tsaya a nan abin da muka daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam amin amin amin amin amin amin wannan yace malam lokacin da aka idar da sallah a masallaci za ka ga wasu makararru sun zo su ma sun yi nasu jam'in to malam akwai bambancin lada tsakanin jam'in farko wanda shi ne na asali da kuma na biyun ko kuma ya abin yake maimaita jam'i a masallaci mai limami ratibi malamai aƙalla sun ce makaruhi ne tokar hancin wani iri malikawa suka ce karatu tanzihin wato karhanci ne na tsantseni wasu kuma suka ce a'a wannan karhanci ne ma mai tsanani daga cikin dalilan da suka faɗa suka ce akwai lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wani abu ya fitar da shi daga gida ko wani sulhu ko wani abu da ya kama da haka wasu daga cikin sahabbai mutum ɗaya biyu suna tare da shi to sai suka daɗe da suka dawo an riga an yi sallah kun ga wancan lokaci ba agogo ake da shi ko ne abu ba har manzo Allah zai shiga masallaci sai aka ya bakin Allah ai har an yi jami'i manzo Allah sai ya shiga gida bai ce su wanda suka taho tare ba to tunda ni ne limami ku zo mu shiga mu abin nan suka ce to wannan abin shi ya nuna in masallaci mai limami ratibi ne ba a san a maimaita jami'i bal wasu sun tsananta ma suka ce in dai babu uzuri tun suna ganin ma babu sallah gaba daya a wannan gaskiya sun tsananta sun tsananta abinda malamai suka hada suka ce yin jam'i bayan limami ratibi yayi nasa in abin ya ci gaba da maimaituwa ga wasu mutane sanannu to wannan zai sa shakku a zuciyar liman dangane da su ko dai kyamarsa suke yi ko kuma suna ganin ma addinin sama ba daidai ba ne misali yanzu misali mai masallaci ya zo ya gama jagorancin sallah ya waiwayo sai ya ga suwa suwa suwane suna nasu jami'in suna ikama gobe ma jibi ma kaga wani abu sai shigar su wai mutane suke nufi ne to bari ni ko in dan kara minti biyar in gani eh in ki shiga sallama dan kara minti biyar in ga za su makaran ko kuwa in yi dan kara minti biyar still dai sun makara wannan akwai alamar tambaya misali hmm. malamai suka ce shi yasa wannan ba a so in dai mai limami ratibi ne amma masallaci wanda yake na kasuwa masallaci na bakin hanya wannan ko jami'i nawa aka yi tunda bashin limami ratibi ainihin babu matsala amin wannan ya ce malam tambaya ta ta farko shin menene hukuncin sana'ar dillanci a musulunci sannan malam kamar yadda ka yi wa 'yan kasuwar dutse nasiha malam muna roƙon ka yi wa dillalai da masu gidan haya na dutse nasiha don tsadar gidan haya a dutse ta yi tsamari idan mutum ya kama da tsadar ma wallahi duk shekara sai sun ƙara masu kuɗi to na farko dai sana'an dillanci ta halatta a musulunci domin dillali ma asali larabci ne addallal shi ne ma'ana wanda zai nusar abinda ake nufi da dillanci shi ne tsayen biyu ko dai ni in kirawa ne da na yana dillanci ce da Allah ka nemo mun gidan saye a yanki kaza ko fili ko gona ka nemo mun wanda ya cika sifofi kaza saboda haka in ka nemo zan baka kaza Ka yanzu ni nake so ya nemo mun abin da zan saya ko kuma ina da gona ko gida ko filin nake so na sayar shi kuma aikin sa ne in sai masa to ina da gida ko filin nake so ka sayar mun Do Allah ka sayar mun in ka sayar zan baka kaza ko dillalin awaki ko dillalin kaji ko dillalin kaza to wannan shine dillanci a musulunci har ma malamai suka ce dillali zai iya cin tudu biyu in ya sa'a ni na ce nemo min gida kaza area kaza kuma sai aka yi sa'a a wani mai gidan a area shi kuma yana so ya sayar sai shi kuma ya ce masa wani da Allah ka nemo min wanda zai sai gidana to anan ya halatta ya gum ah. kai ya faɗa ma wancan dama an sa ni neman gida kuma kai faɗa mu wancan dama an bani tallar gida to yanzu kai da kace in nemo maka wanda zai saya in an sai nawa zaka bani kai kuma in na nemo maka gidan nawa zaka bani wannan yace zan baka fasanta da kaza wannan yace kaza duk wannan su ba su ya musu aiki ya halatta to amma abin da bai halatta ba haka kawai wani ya zo ya uwa ya makarbiya ya ce wai ba za ku yi ciniki ku ba sai ya zama tsakani a haramta maka ka sai da ma wani kaya wai sai wani ya shiga tsakani ko kuma sai an gama ciniki wasu wanda suka fi kowa iya karin guga zo sai wace an ba su la'ada ta ne aikin mai kuka yi za a ba ku la'ada mai saye kuka nemo ko ko mai sayarwa idan mai siya ya ji daɗi na samu abin da nake so ya ce to ku wannan da aka yi a gabanku ga wannan ku raba ba kulu hani an mari'a ko wanda aka sayar wai daɗi ya sayar shi ma in yace ga wani abu ba matsala amma a sa wai sharaɗi na tabbatar ciniki sai an ba da kuɗi to duk wanda ya wannan ya ci kuɗin da bai halatta gare shi ba ya ci kuɗin da bai halatta gare shi ba sannan Allah gafarta malam ina fata ɗan kasuwar dutse ko dillalan dutse sun ji ka domin ran da na yi bayani akan tsadan abubuwa akwai wani matashi yanzu kila yana nan ciki ya ce wallahi akwai jallabiya da ya saya a dutse dubu ashirin da hudu amma da ya je kano sai ya ganta dubu goma sha biyar don allah wannan wani irin tsanantawa da tsakani da allah dubu tara a kan riga ɗaya jallabiya ai wannan takura ta yi yawa tsakani da allah ka naira dubu tara a jallabiya ɗaya idan ma laifin ka ci dubu ɗaya ko dubu biyu to ni da Allah abinda nake ba ku shawara ku je kayan da kuka san ana tsananin bukatar su a dutse in dai kuna so a magance wannan ku yi ƙoƙari ku gayyato wasu daga cikin mutanen jihohi makota wanda kuka san suna sayar da wannan kayan ko dai su zo da kansu ku nema masu wuri su dinga sayarwa farashi irin da kan ko kuma su samu wani wanda yake amintacce ya dinga sayar musu farashi irin da kan wallahi idan aka samu yawan masu sai da kayan da sauki su ma masu za su ainihi za su kasa amma a sai a dinga gasa mutane a dunga gasa mutane a dunga tsawala wa mutane tsakani da Allah ai ya kamata a tausaya masu gidan haya kuma kun ji da Allah ku dan tausaya wannan yace shin a cikin ibadar itikafi iya karatun Alkur'ani da sallah da na nafilfili ake so mai itikafi yayi ya mai hankali ya mai da hankali wani ya ce wai ko istighfari ba shi aka fi so ka yi ba a'a haba na gafa ta isa gifari a cikin in baka gifari ba me za ka yi <laughs> abinda aka ce mai kafi ba zai shagaltu da karatun ilimi ba a ce kana kafi ka zo kana muzakaran iziya kana muzakaran risala muzakaran bukari ko a a'a katun Alkur'ani. shi ake so istighfari salatin annabi hailala takbiri tamiri shi ake so ka shagaltu da shi yawa banda business kana nan kana buga waya cewa to kayan nan fa idan an samu matsayi kaza kaza abu goma an sai a gaskiya mu ma mu sai shi wannan ba itikafi kake ba kai dai kana wuni masallaci kana fada mai itikafi baya kasuwanci ya halatta ka buga waya ku gaisa da mutanen gida ko su bugo maka waya a gaisa amma ciniki ba mai itikafi ba mai ciniki ba ciniki ba tare da itikafi ina fata an gane wannan yake cewa malam mahaifiyar mu ce ba ta da lafiya girma ya kama ta ta yi azumi shida muka fahimci ba ta san a ina take ba likita ya ce ta daina azumi ko da an yi mata alwala cikin sallar ba natsuwa saboda hankalinta ya fara gushewa sai ke cewa shin malam azumin da ta yi ya yi ko ba ya yi ko za a siyar mamadin guda shidan ah, ya nau'in ciyarwar yake yanzu za a siyar ko sai bayan azumi idan kun fahimci azumin da ta yi ba ta san inda take ba haka dai kawai an ba ta abinci da asuba ta ci ta sha ruwa ba ta ƙara ci ba sai bayan faɗo rana ba ta san mai sai ba wannan azumin daidai yake da wanda ya suma mun faɗa wanda ya suma ba shi da azumi tun fitowan um, rana ha faɗo wata mutum na some babu wannan um, idan mutum ya kai tsufan da ba zai iya azumi ba akwai ma malaman da suke ganin ma kawai azumi ya faɗi a kansa suka ce domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma mafi yawan malamai suka ce a'a in mutum ya tsufan da ba zai iya ba sai ya siyar ko a siyar a mamadinsa domin anas dan malik Allah ya kara masa yadda kun ga ya haura shekara ɗari to lokacin da ya kai ba zai iya azumi ba shine sai ya siyar da mutane talatin don wani lokaci ma kamar da ibn kasir ya rawaito farkon azumin sai ya shirya abincin mutum talatin mutum talatin su zo su buɗe baki gidansa shi kenan har azumi ya wuce ya riga ya gama ba zai sake yi ba to shi yasa malamai suka ce ko dai duk wuni in rana ta faɗi a ciyar ko kuma tun farkon azumi ya zama ainihin an ciyar ko a ciyar da wani wasu kwanaki masu yawa sannan gaba kuma ainihin a karasa saboda haka da in ba za ta iya ba sai a ciyar ainihin a mamadinta to tambaya da za mu amsa guda ɗaya sai mu bari sai Allah kai mu gobe ya ce ina da mata amma Allah ya yi mata rasuwa ta haifa min yara biyu Allah ya raya su ina so na ƙara aure kayan ɗakin da ta bari da sauran kayanta zan kai gidansu ne ko ya za a yi ai kayan da ta bari sun zamo na gado tsakaninka da iyayenta da 'ya'yanta wannan kayan sunansu kayan gado idan tun daga ‘ya'ya kai miji kana da kashi ɗaya akan hudu sannan uwa da uba suna da kashi ɗaya akan shida kowa domin akwai ‘ya'ya to kaga sai a samu lambar da shida za ta shiga ta cinye hudu ta shiga ta cinye shi ne sha biyu to sai a raba wannan ai musu kiyasi gida sha biyu nawa ne rubu'in sha biyu uku haka ne ko to uku shine rabon mijin nawa ne sun sha biyu biyu sai da biyu a ba biyu a ba to kaga ga uku ga hudu bakwai nawa ya rage biyar to wannan biyar din shine rabon ƴaƴan da ta bari su kuma lizzakari lizzal hazal usayn to wannan shine yadda ya kamata ainihin yi rabon kuma wannan tambayar tasa ta yi fa'ida abinda ya sa akwai wata damfara da wasu iyaye suke ma wasu maza a zahiri an ɗan taimake shi amma a wani lokacin kuma an tsawai hakinsa misali yana aure da ya sai Allah ya mata rasuwa sai a ce to kaga yanzu ga kanwar ta kawo sadaki ya ɗaura muku aure kawai ma tunda akwai kayan ba sai an yi kaya ba eh in kai kawai sai sai ka ce to ba matsala in baka yi kawai ba sai ka ce to kun san farrafin kayan nan gado na ne tunda wala walakum nisfu ma taraka azwajukum illa mai kullahunna walad rabon kayan kai miji tunda babu ƴaƴa naka ne amma idan kai kawai ci to ba matsala shi ne Allah ya ji kanta sai a baka kanwata ta ka bada sadaki shikenan. ko in ka ga baka da kuɗi sai ka ce to ayi afuwa dai da Allah baba eh rabon kayan a basu a matsayin sadaki eh ai kun gane sai to tunda ni ne nake da rabon kayan